wannan shiri ya saba cewa ba ma tofa komai sai mun je mun gano abin da yake faruwa sannan mu zo mu yi sharhi a kai sai tsaya kawata ce ta kawo min wannan kayan wallahi dubu na dubu talatin da biyar zuwa gobe ko eh? tsaya ba zuwa gobe ba saboda Allah saboda ana ba ke ganin halin da muke ciki gaskiya ni ban ga wani laifi a nan ba Mm. mijina bari mu mishi abu dan mamaki dan mm. bashi ko dan faranta mare mm. ta yi ta harfa mishi asiri a shi din ma zauren ma'aurata zauren ma'aurata zauren ma'aurata ne